أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا بقي قوة بيو shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da 28 ga watan goma shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 21 a cikin karatun wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na imamu zahabi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a littafin da yake magana akan manya-manyan zunubai da ɗan adam ka iya aikatawa su jefa shi zuwa ga halaka da taɓewa Allah ka ba mu dacewa yau za mu tashi ne akan alkabiratu sadisata ashar kabira babban zunubi na na goma sha shida haka ne wanda yake magana akan rishul imamin ra'iyyata wa zulmihi lahum to alfirar min zafi kabira ta goma sha biyar ko sai mun ƙara ɗaya alfirar min zafi babban zunubi na goma sha biyar Ah, mun gama alkadibu ala Allah shine gudu daga yaƙi idan an je yaƙi lokacin da ake yin jihadi idan mutum ya ruga da gudu ya tsallake a bisa wani adadi da malamai suka faɗa na mutane to za a ce ya aikata babban zunubi bari mu ji mai malam zai ce Iza lam yazid ala ضعف المسلمين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة وإن بؤدت قال الله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات وعن ابن عباس قال لما نزلت إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين فكتب الله عليهم ألا يفر عشرون من مئتين ألا يفر عشرون من مئتين ثم نزلت الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين fa kataba Allah ya firru Allah ya min gudu daga filin daga wurin yaƙi idan adadin mutane abokanan gaba bai kai ninkin musulmai ba mana ba su ninka musulmi ba wannan Abin zargi ne musulmi su gudu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan sai dai mai juyawa don shirin yaƙi ko kuma wanda zai mutahayyiz ila fi'a wanda zai juya ya gudu ya tafi zuwa ga wasu jama'a wasu yan uwansa su haɗu da shi wa in ba'udat komin nisan wurin wannan ba laifi ba ne shi kamar ne dai mun yi bayanin wannan ko yawwa amma ba laifi insha Allah har muka ce ja da bayan rago ba tsoro bane ba to wannan ba abin zargi bane musulmi zai iya yin baya ya ya je kimtsa yin baya don kimtsawa ko mutum ya gudu don ya je ya samu 'yan uwansa don su da kara karfi wannan ba laifi ba ne muka yi bayani Allah ya ce wa mai wallin yau ma idin Dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa jahannam wa bi'sal masir har muka kawo hadisin nan da annabi yake lissafa cikin manya-manyan laifuffuka shine wa tawalli yawm az a cikin hadisin da ya gabata الكبيرة السادسة عشر غش الإمام الرئية وظلمه لهم shugaba ya rinka yin algushi da kuma zaluncin waɗanda yake shugabanta Allah ya yi bayani a cikin alƙur'ani inna wasabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqqi ulaika lahum adhabun alim wa qala Allah ta'ala ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وقال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما راع غش رعيته فهو في النار وقال صلى الله عليه وسلم من استرآه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة أخرجه البخاري وفي لفظ يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وقال ما من حاكم يحكم بين بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه فإن مال ألقاه فهوى في جهنم أربعين خريفا رواه الإمام أحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأمراء وويل للأرفاء وويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن زواء أن زواء ذوائبهم كانت معلقة بالسرية يعذبون ولم يكونوا عملوا من شيء سبحان الله وقال صلى الله عليه وسلم ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط وقال صلى الله عليه وسلم ما من أمير ما من أمير أشرة إلا يؤتى يوم القيامة مغلولة يده ila unuqihi imma atlaqahu adluhu aw aw baqahu ya kawo ayoyi da hadisai a cikin wannan babin waɗanda suke magana akan haɗarin wanda Allah ya bashi shugaba shugabanci ya yi musu algush ko ya zalunce su yan uwana mu yi wa kanmu adalci yanzu in muna maganar shugaba ba wai mutum zai jefa tunanin saman kan ana magana shugaban kasa ko gwamna ko ciyaman ba a'a su ma shugabanni ne sarakuna sun shiga hakimai sun shiga dagatai sun shiga shugabannin unguwanni sun shiga kai a gidanka shugaban iyalinka ne shugabannin kabila shugabannin makarantu principal headmaster shugaban tasha shugaban kasuwa shugaban duk wani wanda yake an ɗora masa nauyin shugabancin mutum biyu ko uku so ganda mu saki jiki mu fada da mu galiban an ce ai shugaban da ya zalunci wa jagororin wanda yake jagoranta sai kokolwa mu ta skipping sauran shugabanni muna tinkara wasu duk wanda ya san ko shugaban kwamiti ne ko a masallaci ko a kasuwa ko a anguwa ba shugaba ba ne shugaba ne ga abin da Allah ya ce Allah ya yi bayanin ayoyi masu yawa a cikin suratu shura إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم كافرنا والذين إذا أصابتهم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس wa في الارض بغير الحق al-haqq sai ce ulaika lahum adhabun alim subhanallah Allah ya yi bayani akan waɗanda suke jagorantar musulmi ko suke jagorantar mutane an zalunce su suna neman agaji a tallafa musu akan su da aka Allah ya yi bayani duk wanda ya yi mummunan abu to za a yi masa mummuna in ka yi mai kyau za ka ga mai kyau Allah ya ce wanda ya afuwa ya gyara to ladansa yana gurin ubangiji wanda kuma aka zalunce shi bayan an zalunce shi ya nemi ɗaukan fansa da ramuwa to wannan ma'alihin min sabil innama sabilu alal ladbas da laifi إنما السبيل على الذين يظلمون الناس في الأرض يظلمون الناس ويبغون في الأرض كدي هنيا tana laifi na zunubi yana kan waɗanda suke zaluntan mutane malu shahid a cikin ayar alladhina yadhlimuna nasa wanda suke zaluntan mutane wa yabghuna fil ardi bighairi al suna yin fasadi da barna a bayan ƙasa ba tare da haƙƙi ba ulaika lahum azabun alim lalle suna da azaba mai radadi mahallu shahid Allah ya ce alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq masu zalunci mutane zalunci hadari ne zalunci ka cuci wani koda da kwandala ɗaya ne hadari ne karka yadda ka mutu kana zaluntar wani gwanda ka mutu ana zalunta ka da ka je a kiyama a bi ka bashin ka cuciwa ne tufa gwanda ka je kiyama kana bin wane bashin ya cuce ka duk wanda ya tara wa kansa kaya mai yawa a nan to zai ga tashin hankali a can Allah ya ce kada ka taba tsammanin kuka zaci Allah a gafale yake dangane da abin da azzalumai suke yi wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun Allah ba gafale yake ba ba arabkane yake ba rabkanuwa bata same shi ba akan abin da azzalumai suke aikatawa shi da kansa yace azzalumai innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kadai Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wata rana a kiyama yawmun tashkhasu fihi al-absar ranar da ido zai kafe ba zai iya kyaftawa ba saboda bala'in tsoro tsoro ba zai saka haka ba inna lillahi wa inna ilaihi wasu ka ce yawmun tashkhasu fihi al-absar shine ranar da ido zai kauce daga inda yake saboda firgici ta zulul ainu an makaniha muhti'ina mutane za su zamanto masu kafaffan gani gawu kallo ɗaya shine muhti'in dan al-ihta'u a larabci al-ihta'u shine kin waiwaye ko kin motsawa to ina, ana nufin idan su yana kafe yana tsaye mukuni ru'usihim sun daga kawo kansu ba a sunkuye ba haka kan ya kafe a tsaye idan ya kafe a kafe saboda bala'i da tashin hankalin tashin alkiyama la yartaddu ilaihim tarfuhum kyaftawan idan su baya dawowa shine fasar wancan ga mutum ya yi kyaf kyaf kyaf kyaf babu idan kafewa ke gau kamar baya motsawa saboda bala'in tsoro da firgici baka sanya Allah zai da kai ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana ka san me ka tuno da waɗanda suka mutu suka riga mu tafiya yanzu wannan rana tana nan a gabansu su ba su da daman da yanzu za su gyara aikinsu da ba su kai ba daidai ba babanka da ya rasu ya tafi mahaifiyarka da ta rasu ta tafi za su je su fuskanci wannan rana mu din ma muna zuwa amma mu yanzu la'alla ka ce muna da lokacin da za mu iya gyara wani laifi da muka yi yaya wanda mutuwa ta zo ta riske shi ba zato ba tsammani kurin ya ga ya tafi ranar kiyama mutane za su tsaya su kafe gau idan ya tsaya gau kan ya kafe kyam muhuni'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa zukatan ba kawai a ciki sun zama empty shine hawa khaliya wasu suka ce wa afidatun hum hawa saboda bala'in tsoro da firgitin tashin alkiyama zukatan sun balle daga kirjin sun fita daga inda suke saboda tsabar bugawa zuciyar ta dago har ta yi sama har ta zo wajen makogoro shine Allah ya ce wa sayalamu alladhina zalamu ayyu munqalabin yanqalibun da sannu azzalimai masu zalunta mutane za su gani a kiyama wace makoma za su koma wace majuya za su juya ina za su je Allah ya magana akan mutanen da suka zalunci kawukansu kano la yatanahawna an munkarin fa'alu idan an hana su aikata munkari mummunan abu ba sa denawa sai su ci gaba da aikata shi ku daina gariya ba za su daina ba ku daina zina ba su daina ba ku daina caca ba za su daina ba ku daina wane ne ba za su daina ba abin da aka ce su daina saboda jin tsoron wannan ranar da ake faɗa fa'alu kawai sai su ci gaba da aikatawa Allah ya ce labbi isa ma kanu ya fa'alun tir da abin da suka kasance suna aikatawa Allah Allah wannan ababin zalunci kawai shi sa yanzu kai a cikin irin wannan rana ka zo da hakkin wani a kanka Allah Allah Allah kada ka ɗauki ran akwai hakkin wasu a kan ya ubangiji Allah ka azurta mu da biyan sauke nauyin al'umma a ya Allah kada ka tashe mu a kiyama wani ya zo yana ba mu bashi wallahi ba za ka iya ba wallahi wallahi wallahi ba za ka iya ba ba za ka iya biyan wannan hakkin ba rana ce fa da Allah ya ce yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin na Allah shadid ranar da mace mai shayarwa za ta rabkana ta jefar da abin da yake hannunta duba uwa yadda take son jariri tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at ranar da mace mai ciki tashin hankalinta in ya kai tana da ciki za ta barar da cikin ta bau za tu hamlin hamlaha ranar da wataran nasa sukara za ka ga mutane kamar 'yan maye 'yan giya Allah ya ce wa ma hum bisukara ba giya suka sha ba wallahi ba su sha giya ba walakin na azab Allah shadid kawai kadai azabar Allah ce mai radadi azabar Allah ce mai tsanani ta gigita su sun fita daga hayyacin su shi sa wata rana annabi alaihi salatu wassalam da ya zo makabarta ana binne wani ya ga yadda kabari yake sai ya ce wasu habai yana kuka yana zubar da hawaye kabari ya ce limisli hada fa'iddu misalin wannan rana irin wannan lokaci da mutum bayan da zai yi za a tukwikwiye ka sa ka a makara a jefa ka a rami fa iddu ku yi tanadi ku yi tanadin zuwan wannan rana limisli hada fa a iddu duk wanda ya zalunci wani kuma in kiyama ta zo to sai dai nemi inda zai sa kanshi Allah da kansa zai tashi ya yi shela ya ce ni ban yi zalunci ba ban kuma san zalunci ba duk wanda ya zalunci wani duk wanda aka zalunce shi ya je ya bi kadu ya bi kadin zaluntansa da aka yi a lokacin aka ramakallahu akuya da ta tunkuyar uwarta akuya rago da ya bugi dan uwansa rago wallahi sai an rama wallahi kaza da ta yakushiyar ta kaza kare da ya ci da dan uwansa kare jaki da ya bugi dan uwansa jaki dabbobi da suka yi fada a tsakanin su bujumi da bujumi in Allah ya soya da sai an musu hisabi sai sun rama kana jin kai da ka cuci dan uwanka sai a kyale kudinsa ya shigo wajenka ka cinye saboda ka fi karfinsa filinsa ya zo wajenka ka cinye saboda ka fi karfinsa ka cinye masa shagonsa na kasuwa kun yi harkar kasuwanci ka zalunce shi ka ɗauke shi aiki ka murkushe shi ka hana shakinsa ko an baka amana ka cinye kana ganin lokaci ya wuce kamanta shekaru aru aru sai a kyale har dabbobi cewa Allah zai kurama idan sun gama rama sai ce yau ranar da ba a zalunci ne sai ce kunu turaba ku zama turbaya Allah ya la'anci banu Isra'ila saboda an hana su aiki mummuna ba sa dainawa لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون النبي عليه الصلاة والسلام ينا hadisin imam ahmad da muslim da abu dawuda da tirmidhi da ibnu maja an abi huraira duk wanda ya algushi fa samin na. duk wanda ya algushi baya cikin mu ka san me algushi shaku da mummuna da kyakkyawa kyakkyawa da mummuna a ɓoye munin abu a bayyana kyawunsa yana nan kala kala yan kasuwa suna yi ka sayo abu mara kyau ka yi masa kwalliya ashe bai da kyau mutanen ƙauye mutum zai kai akwai akuyarsa kasuwa ko tinkiyarsa kasuwa sai ya samu dusa da jar kanwa ko wata kanwa ya gauraya ya zuba a cikin ruwa cika shi da roba sai wa ba wa dabbobin ko shanun sai su sha ko awakin su sha suna so su sha sun sha za ga cikin su ya kumbura kuma nonon su yayyo kasa. ana gani in an zo sai a mata cinikin mai ciki sai a ce ai ciki ne da ita ciki ne da ita bul ashe ruwan kanwa ne a ciki fulani algushi ba fulatana za ta je ta tatsi nono kindirmo Ka kawo mutane a sayar sai su je su samu kwalaba na kuka garin kuka farin nan a gauraya shi a tankade shi a sa masa ruwa fari ne sul kamar nono sai a an taya shi a cikin nonon sai a gauraya nonon sai ya ƙara yawa sai a zo a sayar maka kana sha sai gudawa to ba nono ka sha lafiyayye ba wasu kuma ruwa ma kawai da directly suke afka masu kawai man shanu za su zo sai da shi sai su ɗebo mai kyau sai su siyo cikin gari sai su sai ayaba ta ɗari biyu nono guda ɗaya ta ɓare ta ɓare ta gauraya shi da ludayi ta haɗa da man shanun ta nafke shi iri ɗaya yake zama ta sayar zuma da wahala yanzu a garin nan namu na Kano ka samu zuma mai kyau ban ce babu ba amma za ka sha wahala duk inda kake tsammanin fiwa fiwa fiwa zuma kaga za su je su ciro ta Allah ya sa dabbobin na ya kwarin nan suna yi su kwarin su ba da original zuma din mu kuma mu je mu sayo bai kuma mu zo mu sayar mutane mu ce original kudin ta dubu biyu mai dan miss kuma kudin ta ɗari bakwai wallahi sai a zo a dauko maka mai mis din sai a sayar maka dubu biyu din ko dubu ɗaya da ɗari takwas sai ka je kai ta sha ashe mazar kwaila aka zuba a ciki babu zuba mai kyau fiya wata sun iya algushi sai su hura masa iska sai su zuba ruwa duba ruwan da abohol yake ɗiba rijiyar Allah ba ta da haraji haka yake murda inji ya ta bulbulo mai da ruwan ya zo ya sayarwa mutane sai ya rage ledar tanda ba hukumar da za ta bi shi ta ce me yasa ledar ta zama me yasa ledodin fiya wata ba iri ɗaya bane me yasa ba su yi daidai da robobin nan na robobin eh, abin nan eh, eh, kamfanonin da suke sai da ruwa ba ai za ga robobin mataki mataki ne me yasa ledodin fiya wata kaga wani kato wani lukeke wani dan matsakaici wani dan karami me yasa saboda me money money money money market money market money market they want make money they want make market suna so su makin kuɗi su tara kudi algushi garin masara cakuda shi da wani abu omo in za a kulla a hura iska a shago rabi iska rabi omo fulawa in za a auna ma ita a ta sheka maka ita haka ta sheka maka ita haka shinkafa sai a je a dauko mara kyau da mai kyau a zazzage su a cakuda a ɗura ya je australia ya sayo cikakken kilo kaza ya zo nan najeriya yana da babban sto ya bare buhunan shinkafan ya sake kawo nasa buhunan daban ya je ya siyo buhunan dawa ko gero ko masara ko shinkafa a ƙauyuka ya zo nan birni tunda yana da babban sto ya zazzage ya sake ɗorawa da buhunsa da ya sa aka dafa masa shi a cikin ruwan zafi ya ɗame ya motse algushi ga ta nan wannan shaddan sunanta kaza sai ya je da sunanta da komai irin ta ya tafi da samfurinta sai ya je ya ce wa turawa ko yan ce ya ce ku yi mun low quality kala iri ɗaya kwalliya iri ɗaya suna iri ɗaya amma low quality ya zo ya sayar muku kana zuba ta a ruwa yanda ka san sitaci ko dan malele sai ta yankwani da kamar murza kamar sai ka ta fara fita daga hayyacinta kana shanyawa da ta ma yawa sai ga ta sako ɗaya kaga ta dangale maka ta tafi ba za ta dawo ba gobe ma an ka wanke ta ƙara daga za ta yi haka suke yi waya waya waya waya wannan da an kawo ta mai kyau ne sai kaga irin kamfanin da komai kawowa na biyu oda ta biyu is low quality ba iri ɗaya take da na farkon ba amma duk sunansu ɗaya saboda me ya akhi ba wani abu mai kyau saboda mutane suna son kuɗi man ghashana falaysa minna duk wanda yake algushi baya cikin mu annabi yana zagayawa wata rana a cikin kasuwa a matsayinsa na shugaba jagora yana kewayawa sai je tarar da wani mutum yana sai da kayan abinci ko alkama ko kaza ko kaza kuma an yi ruwan sama sai annabi ya soka hannunsa a cikin tarin abincin sai ya ga ruwa fa asabat asabihu balala hannun sai ya jike da ruwa ya zaro ya ce ma hada ya sahibu ta'am me wannan ya kai mai sai da abinci yaya naga abincin nan ya jike sai ya ce asabatu sama ya rasulullah ruwan sama ne ya samu wannan abinci ya manzon Allah manzon Allah ya ce da shi afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kai yarahu an-nas me yasa baka sa shi a saman abincin ba nan kowa idan ya zo ya gani ya siya ya san jikakke ne ba amsa annabi ya ce to man ghashana falaysa minna duk wanda yake mana albushi a cikin mutu baya tare da mu musulmi ka shiga uku annabi ya ce baka tare da shi kudin ka kai asara kana neman sana'ar da annabi zai ce baka tare da shi ba abin da ba albushi albushi a cikin mulki ƙarya ha'inci yaudara cin amana zan muku zan muku zan muku an zo an sanar an yi taro majalisa an sa hannu an ba da kwangilar titi kaza na miliyan kaza miliyan 700 biliyan kaza an riga an sa an buga a jarida gwamnati ta dauki nauyi za ta yi titi kaza akan naira biliyan kaza sai a je a zauna da yan kwangilan sai a ce ku rabu da wannan maganar jaridar mu daidaita da ku a nawa za ku mana kawai low quality sai a kwashe kuɗin kwanan da ake ba da labari wani dan uwa ya zo yake yake gaya mun a wata jiha daga cikin jihohin nan namu na arewa wani gwamna ne wata makaranta ce ya ce ya gina ta akan biliyan kaza biliyan kaza aka zo aka yi lissafi aka duba aka ga babu komai a ciki bai gama gina ta ba inda ma ya dan gidan bai kammala aikin ba aka zo ana bincike ka san ya yake yi idan ya zo sai ya samu yan kwangilan wanda suka iya dil din sai ce mun fada ta biliyan kaza ce za mu tura maka kuɗi a account in mun tura maka naira miliyan ɗari to za ka ɗauki naira miliyan hamsin ne ka dawo mana da miliyan hamsin ka je duk rubutun da za ka yi ka je ka san abin da za ka yi ka san me illar shi a wajensa in an zo bincike za a ga ya tura wannan kuɗin daidai ya faɗa amma ya zauna da ɗan kwangilan sun shirya da daddare a buhu za a ɗebo masa kuɗin ba akawun za a tura mai ba don kar ma a zo a tracing daga baya a ce gashi ai na miyar masa miliyan kaza tunda yanzu bincike ake yi a buhu za a zubo masa su ya tura ma miliyan ɗari to sai ka dawo mai da miliyan hamsin ka rike miliyan hamsin ka je ka ce da yadda za ka yi aikin miliyan hamsin za ka yi shi kuma waɗanda zai tura su ɗan yi supervisor ɗin aikin zai ja musu kunne kuma sai ya ce ma kai dan kwangilan to kai kuma sai ka san yadda za ka ka sallame su shi ya rike wannan miliyan hamsin din a haka za ku yi ta yin kwangilan sai ya baka kwangila ya ta ninka ma duk wanda zai zo ya masa kwangila haka yake haka suke malam da haka suke tara kuɗi suke tafiya kasashen waje inda suka ga dama da haka suke tura yayan su karatu inda suka ga dama da haka suke mallakan motoci da suka ga dama da haka suke gina gidaje da suka ga dama da haka suke yin duk abin da suka ga dama su tara kadarori da suka ga dama amma kuma ba sa iya hana kansu mutuwa to akwai algushi da wuce wannan to dama ana magana ne akan shugaba shi yasa imamu zahabi ya kawo wannan hadisin a karkashin bayani akan azzalimin shugaba Allah ya sani akwai shugabannin da suke zaluntar mabiyansu ba kaɗan ba ba kaɗan ba ba kaɗan ba wani kuma kamfanin ma gaba ɗaya nasa ne sai ya kirkiri kamfanin aikin ma nasa ne kawai sai sa sunan wata matarsa ko sunan wani ɗansa ko wani jikansa sai a ta tura kuɗin zuwa wancan kuma watakila ma wani yaro ne ƙarami amma sunansa ne akwai wanda fa ya sa wa ɗansa jariri ne ya sa masa scholarship kuma aka rubuta yana karatu a america a ware maƙudan miliyoyin kudi yana tuna mai wallahi jariri ne da aka bincika yaro ne jariri amma ana biyan sa scholarship duk a ƙasar ba abin da ba sa yi mutanen nan yasa ana tausayin mutumin da Allah ya jarabe shi wai yake sha'awar ma ya zama shugaba wai a ƙasar nan waye ya shugabancin wani abu akwai abin tausayi dan ka gane ko ka yi irin yadda suke yi ka ta tafiya a haka ko ka ce bara ka yi ba kuma su kifar da kai su kifar da kai zalunci cin amana jami'an tsaro algushi a cikin aiki an tura su su cekin din hanya don a fitar da muggan mutane da masu yawo da makami ko masu illata wani kana zuwa sai a kama gaishe ka alaji ya garin ne kuna nan kalau ya al'amura to wala alaji wata ya kai kaban ka wallahi kaza kaza kaza su kwanan nan wani ya tsare ni a hanya muna ina tafiya da gemu na da komai ina kallo na ni zai rena hankali garin kallon na gaji lafiya ga wallahi ni fi ba ma nake ji wallahi to ya za a Najeriya ce wallahi ma'aikaci da uniform ɗinsa da komai ka wulakantar da kanka fi ba nake ji na ruwana da fibar ka ni na tsora maka wallahi wata ya nisa to yanzu ya aka ya garin ya aka nace lafiya kalau sai alheri da na baka na rantsi da Allah wanda in je in samu almajiri a unguwar mu in dauka na bashi na san Allah zai bani lada amma kai in na baka na san na baka ne dan gobe in nazo zo ka gaishe ni ka kyale na wuce shi ofisa kai aikin ka kawai eh to Allah kiyaye ce Allah kiyaye ba sa iya rayuwa ba a basu cin hanci ba don haka sai mutum ya zo da munanan makamai da abin laifi sai ya basu naira ɗari ɗaya ko naira hamsin su gaishe shi kuma ya wuce da makaman ba yi wannan ba algushi ba ne a cikin aiki an taɓa zuwa yau malam jami'in tsaro yana ganin kai kama gaishe ka Gaishewa ba ko dan kwarjini ma kai ne zaka ce ya ina gari ya aiki yanzu zama zaka yi kawai in kana da babbar riga mai kyau zuwa za a gaishe ka algushi ne wannan algushi ne kuma wallahi sai Allah ya kama ku liyastakhir aw liyastaqilla kai da yawa ko kai kadan uniform ɗinka karka taɓa tsammanin wannan uniform ɗinka dai da kake zuwa kana farauto kuɗi a hannun mutane ana biyan ka albashinka a wata amma kana tsayawa a bakin titi kana kama mutane sai ka ce to ya za a yi ya za mu mu daidaita su ɗauko su baka ka je ka sayo kashin miya ka cuci kanka ka cuci iyalinka ka ciyar da su wuta wallahi ana biyan ka albashi ina ruwanka da naira biyar da za su baka ko ashirin a fili a buɗe kawai duk wanda ya zo ɗauko ya bayar ya da ɗauko bayar ya soka ɗauko bayar ya soka bayar kuma a wata yana jiran alat din sai karba yaushe shi ka yi sha'awan ka dai ka shiga wannan aikin ka tara wa kanka bala'i ba kyau wallahi wallahi ko ana bayarwa kar ku taba ji a ranku cewa halal ne wallahi wuta ce wallahi soft da shi zai zo ya biya wa yayansa kudin makaranta ya sai musu buhun shinkafa ya aika katan ɗin taliya ya aika musu da kuɗin wannan cutar ta Allah ya isa da yake karɓa na mutane ba kai laifi ba kawai sai a ce sai ka bada kuɗi ka wuce idan kuma ba za ka bayar ba a wulakanta ka ko a ce mu je ofis to a je ofis din mana duk barazana ce ta banza in an je ofis din sai me an isa maka wani abu ba ka yi laifi ba in an ce za a maka ce a kai ka kotu a kai ka kotu sai a faɗi laifin da ka yi saboda ka yi ka bada naira ashirin ina faɗa ne wannan saboda yawanci a gabana akwai matasa yara wani zai zama soja wani zai zama ɗan sanda wani zai zama custom wani zai zama immigration wani zai zama ɗan vigilanci wani zai zama ɗan karota wani zai zama ɗan wacece wani zai zama ɗan hizba ko ba ka bane ba to sai ka ji tsoron Allah ka wadata da albashinka in ba haka ba wanda ka cire uniform din su ka mayar musu ka dawo gida kana faskari a unguwarku kana kasa itace kana jira Allah ya kawo maka rabanka ka ci halal kisa za ga mutum wallahi ya yi shekaru yana abu amma an ka gan shi daga kamar daga kabari ya fito ba albarka yadda ka san ba shi da lafiya ya koɗe ya fita daga hayyacinsa saboda haram wani kuma za gan shi masha Allah ya wadaci dan albashinsa kaɗan dan ɗinsa yake amma za gan cikin ni'ima annabi alaihi salatu wasalam yana cewa az-zulmu zulumatun yawm al-qiyama jama'a zalunci duhu ne ranar tashi alkiyama duk wanda yake zalunci zai ga duhu hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar a wata riwayar annabi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i ya ce kowanne daga cikin ku mai kiwo ne kuma wallahi kowanne sai an tambaye shi akan kiwon da yake yi ya ce kullu kai ma mai kiwo ne ni ma mai kiwo ne kana kiwon matarka kana kiwon kannanka kana kiwon kaza kuma wallahi kowanne ku sai an tambaye shi akan kiwon da aka bashi kayi daidai ko kayi kuskure a wata riwayar annabi ya ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha an ha. mace matar aure ma mai kiwo ne a gidan mijinta kuma wallahi sai Allah ya tambaye ta akan kiwon da aka ɗora mata mace mai tuka tuwo a gida Yaran gida direban mota mai gyaran fulawa mai yin shara mai kai yara makaranta stoki ba wane ne wane ne shi ma mai kiwo ne kuma sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da Allah ya dora masa manzo Allah yana cewa duk wani mai kiwo da aka bashi kiwo ghashya ra'iyatahu fa huwa fi nar hadisin Imam Ahmad duk wanda Allah ya bashi nauyi na kiwon mutane na shugabanci yayi algushi ya ha'ince su to dan wuta ne shi sa ka daina tada hankalin ka dan ba su baka shugabanci ba wallahi Allah Allah wallahi kar ka taba damuwa ko a unguwa ko a wajen aiki ko a wani taro ko a makaranta ko a ina ne an zo ba a baka shugabanci ba kana ganin kaman kana so sai ba a baka ba aka ba wani ka gode wa Allah kai kuma da aka ɗauka aka ɗora maka to ka shirya lissafi da hisabi da Allah zai maka akan nauyin da aka dora ma yanzu misalin a baka shugaban unguwan nan ka rufe ido ka yi tunanin a unguwan nan za a samu mutum dubu ɗari nawa in Allah ya sa da kowane mutum ɗaya a cikinsu sai Allah ya maka tambaya a kan shi tunda kai ne shugabansa kuma ka yadda ka ce kai shugabansa ne yaya ya kwana yaya ya tashi yaya ka bari aka tsoratar da shi yaya ka bar shi a cikin wahala alhalin hakkin sa yana hannunka yaya kaza yaya kaza to ina ga ciyaman ɗin lokal gamman ina ga gwamna kai yanzu ka yadda duk jama'ar jihar ka su zo bayan ka a kiyama a ce nauyinsu yana kan ka za a tambaye ka akan me ka musu za ka iya kuma kana ganin za ka tsallaka to malam ko da 'ya'yanka da iyalinka aka barka da jikokinka da makotanka da abokananka da wanda kuke mu'amala da su kurin aka ce za a maka hisabi tsakanin zamanka da su hakkokinsu kana jin za ka tsallaka lokacin da Allah ya saukar da ayan nan kamar da hadisi ya zo cikin sunan tirmidhi cikin suratul nisa a cikin karkashin tafsirin suratun nisa da imam tirmidhi ya kawo hadisai ya amal su'an yujza wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira cikin suratu an-nisa duk wanda ya aikata wani aiki mummuna to za a yi masa sakayya da wannan mummunan aikin dai haka Allah ya ce sahabbai suka firgita suka tsorata a cikin su hadda abubakar ce ya rasulullah yanzu kana nufin duk abin da muka aikata mummuna sai an tambaye mu Ban ku da gaske za a tambaye ku kamar yadda kuma duk abin da ya same ku mai ciwo na bacin rai ko na tsorata ko na firgici shi kuma ka fara zunubin ku ne laifin ku ne ma'ana za a kankare muku zunubin ku da laifukan ku tunda wani abu na bacin rai ya same ku hatta shauka ha har kaya da za ta soki mutum to sai Allah ya yafe mai zunubin saboda kaya ta same shi in matarka ta bata ma rai in a gurin aiki aka bata ma rai in wani ya zalunce ka ko ya maka abu ba daidai ba wannan jin zafin da zaka yi to zunubin ka ake kankarewa to kuma ka sani kai ma kuma duk yadda ka aikata yana nan a rubuce za a ce da kai ikra kitabak كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama man istar'ahu Allah ra'iyatan duk wanda Allah ya bashi nauyi na kiwo bai kewaye wannan nauyi da shugabanci da Allah ya bashi da nasiha ba illa harrama Allahu alaihi aljanna bai kyautata musu ba bai musu nasiha ba nasiha ana nufin kyautatawa nasiha ana nufin adalci man istar'ahu Allahu dha'iyya ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة حديث a wata riwayar wani lafazin manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu wa huwa ghashul lir'iyati ya yi algushi wa waɗanda ya shugabanta illa harrama Allahu alaihi aljanna ba ce sai Allah haramta masa gidan aljanna babu shi ba aljanna saboda waɗanda yake shugabanta ya zalunce su ko monita ne kuma kai monita aji in yi algushi tara kuɗin ɗalibai za a yi kaza ya kwashe na kwashewa akwai aiki ko jiki dai yayi sanyi sai dai haƙuri wala muna cikin tashin hankali ne malam kuma yana da kyau mu rinka tunatar da kanmu irin waɗannan hadisa wanda Allah ce duk wani mai hukunci an dawo kan alƙalai kuma masu hukunci don su wa gabanni ne duk wani mai hukunci da ya hukunci tsakanin mutane illa hubisa yau malkiyama sai an tsare shi ranar tashi alkiyama mala'ika yana rike da ƙesa idan har ya karkata karkata ta zalunci a kan hukuncin nan da ya yi lokacin da zai hukuncin sai ya karkata ya hukuncin zalunci to wannan kamar ya karkata ne zuwa ga wutar jahannama na karifan shekara arba'in haka imamu ahmad ya faɗa ina alƙalan da ake zuwa a biya su kuɗi su yanke hukuncin da suka ga dama wallahi malam yanzu bin su ake gida iyayen da ka biya iyayen da za ka samu hukunci mai kyau sai waɗanda Allah ya kubutar a ciki yanzu mu Najeriya mai kashe mu ba gashi an kama barayi ba masu satan kuɗi ba an kama wani ya saci kuɗi ba ba an kama wani biliyan kaza ba ba an kama wani kun san babban matsalar ƙasar nan alƙalai za a gama kama tun da gwamnati ba ita za ta yi executing abin directly ba dole sai an saka a kotu to kuma kana shiga kotu ka tsira saboda kana shiga kotu da an kai kes ɗinka za a ce wani alkali ne sai a ce aje a gan shi lissafi ake bil ake malam kuɗi suke samu na auka shine matsalar da ƙasar take fuskanta shi kansa shugaban ƙasar ya yi bayani corruption ga alkali an kama shi da gidaje na miliyan kaza biliyan kaza ya tara kaza so ko an kama su sun yi kaza din ba dai karshe kotu za a kai su ba to ina tabbatar muku har tsohon nan ya gama mulkin da zai yi ya sauka ba lalle bane a hukunta mutanen nan Allah saboda ai ba shi zai hukuncin ba ya sa an kama an kai an kai su kotu za a yi ta dogon turanci ne wata shari'ar ma sai a sa mata daga nan zuwa shekara 25 za a gama ta shekara biyar mutum da suka tafi kabari haka ake to kasar nan na gaya maka da wahala da wahala a zaliman da ke gani a hukunta su zai wahala tunda akwai kazaman masu hukunci corruption ya lalata su wani ya faɗa wani babban mutum ne wata rana yake gaya min yace malam ku je dai ku yi ta wa'azi amma duk mutumin da ya saci biliyan ɗaya a ƙasar nan ina takaice ma karamin kuɗi ya ce biliyan ɗaya kawai miliyan dubu ko to sai ya ga dama ma zai je kotu sai ya ga dama za a kama shi zai iya sariyar da wani bangare na kuɗin a kashe maganar in ka ga dama ma za ka iya cewa wanda ya saci miliyan 500 ma lissafi za a yi nawa zan baka to nawa zaka bani a ciki zan ba da kaza a ka kara a gaskiya kai hakuri wallahi haka ake lissafi malam negotiating ake yi a dauka a bayar kuma a kashe zancen murus ya mutu sai dai kuma ya tashi a kiyama to ya za a yi hukunci ya za a kasa ta gyaru wani soja ya kira ni babba ne shi ma yake gaya mu manyan mutane ne masha Allah idan akwai masu san addini kuma suna son a faɗi gaskiya suna kallon karatu suka kita malam ya kamata ku san ƙasan nan yace ni inda nake na kama kidnappers manya manyan kidnappers masu su kama mutane suna su kashe wanda za su kashe sai da za su sayar da hannuna da tandin na kama shi mun yi interrogating sa, mun masa duk abin nan ya faɗi duk abin da zai faɗa ya tabbatar ya kashe suwa ne ya kashe suwa ne ya kashe suwa ne yanzu yaransa kaza a wuri kaza a daji kaza su ya tabbatar yana yi to amma ya za mu mu in mun kama sai dai mu miƙa a kai kotu yace ina shaida maka in Allah ya soya da bai wuce sati ɗaya ba wata ran muna tsaini da yara na a wani checkpoint kawai sai muka ga wata katuwar mota wata jeep an rakota waye wannan aka saukar da gilas ina leƙawa sai na gan shi kawai sai daga hannu yana mun dariya sun sako shi ya ce na tsaya na kafa kai na yi shiru ne ma an sako shi an sako shi har yana da ma yawo da karfi da babbar mota ma da escort ma a bayan shi tuntunin an gama lissafin za ka gama duk abin da za ka yi wani a sama kawai sai ce ina da interest akan wannan kes Shi shikenan kawai ba a yi hukunci ya ce to bara hukunci ba duk wanda kaga an kama shi aka yi mai hukunci to bai da kowa ne to akwai algushin da ya wuce wannan kun ga tarkacen ko kun ga dattin ko mala abun nan ba da kyau duk inda aka taba mu mala abun ba daɗi sai dai in baka san halin mutane ba to yanzu ake a dan tattaba dai a tsira koyaya amma lalacewar barnar ta wuce inda kake tsammani shi yasa manzon Allah yake cewa azaba ta tabbata ga shugabanni da sanannun mutane manya da waɗanda aka amince musu yace la yatamanna yanna aqwamul yawmal qiyamati wallahi sai an samu mutanen da ranar tashi alkiyama za su yi burin jelarsu ta rawani tana rataye a sama ana musu azaba da sai sun yi burin cewa su dama ba su taɓa aikata komai ba a duniya da ya fi musu ya sake faɗa yake cewa alƙali mai adalci la ya tiyanna alal qadil adl yawm al sa'a alƙali da yayi adalci alƙali da yayi adalci wallahi sai wani lokaci ya zo masa a kiyama yatamanna annahu lam yaqdi baina sunaini fi tamratin qattu sai ya yi burin a ce a rayuwarsa da bai taɓa yin hukunci tsakanin mutane guda biyu ba ko da akan dibino kwaya ɗaya ne kawai wannan mai adalci kenan to ina ga wanda ba mai adalci ba a wata riwayar ya ce babu wani mai mulki da zai shugabanci mutum goma face sai ya zo ranar tashin alkiyama hannunsa a ɗaure a wuyansa haka ko dai adalcin sai kwance shi ko kuma adalcin sai afka shi cikin wuta ga sunan a hadisul wa'id ake ce da su hadisai ne na ban tsoro da firgitarwa wasu sun inganta wasu ba su inganta ba riwayar imamu aban ne da su imamu bai wancan na farko albani ya ce da'ifi ne wannan ma na biyu albani ya ce da'ifi ne mai rauni ne imamu tayalisi da imamu ahmad da ibn hibban sun ruwaito shi ya koyan uwana musulmi mu yi kokari a cikin mulki ko shugabancin da allah ya ɗora mana mu sauƙaƙa yana cin addu'ar da annabi yake yi da za mu rufe da ita man من ولي amri أمر هذه shai'an ya Allah duk wanda ya jibinci lamarin wannan al'umma ko da yaya yake farfaka bihim ya sauƙaƙa musu farfuk bihi ya Allah ka masa annabi yake addu'a ya Allah duk wanda ya jibinci lamarin wannan al'umma ko yaya ne ne inda ya sauƙaƙa wa al'umma to muna roƙonka ka sauƙaƙa masa wa man shakka alaihim fashkuk alaihi duk wanda ya tsananta wannan al'umma kai ma ya Allah ka tsananta masa mu ma muna faɗa ya Allah duk wanda ya rike shugabancin mu yake jagorantar mu ya tausaya mana ya Allah ya Allah ka tausaya masa duk wanda kuma ya jagorance mu ya rike mu ya tatse mu ya azabtar da mu ya ci dukiyar mu ya ci hakkin mu ya zalunce mu ya Allah ka mana maganin sa Allah ya jiyar da mu kuma ya jiyar da su mu a ba mu ikon yin biyayya su kuma Allah ya ba su ikon yin adalci manzo Allah ya faɗa a ƙarshe man wallahu Allahu shay'an min umuril muslimina duk wanda Allah ya jibintar da shi wani abu na al'amarin musulmai fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim Allah ya sa ka zama shugaba kawai sai ka ɓuya ka keɓance ka ƙi ka saurari buƙatarsu haja buƙata ƙarama khalla alhajatu sharida babbar bukata ka tsallake ka gudu wa mutane ba a ganin ka kai shugaba ne amma ba a iya ganin ka karamar bukata da babbar bukata ba ka iya ganin mutane wa fakrihim da talaucin mutane ihtajaba Allah duna hajatihi wa khallatihi wa faqri to shi ma sai Allah ya kebance ya ki saurararsa akan bukatarsa da talaucinsa da kuma ainihin tsananin bukatar da zai a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu matsala ce ta a baka appointment na wata shida ko shekara guda da kan abin da hakkinka ne kwangila suka sa ka je kai kana so ka gan shi shi da ya sa ka aikin sai a hana ka gan shi shi ma ya sa protocols long protocols ba za ka iya ganin shi ba sai ka yi wata biyar shida kana bin layin appointment shi kadai amma duk ranar da aka zo ƙuri'a aka ce ya faɗi kyauta raha. bayan wata biyu uku za a ganshi da sharbi ya zo ɗaurin aure yana ta buɗe baki yana jira a zo a gaishe shi ya gama wallahi tallahi ya gama wani shugaba ne fa mataimakin shugaban kasa yi aka ce duka duka da shi da saukarsa bai wuce wata uku wata hudu ba wallahi wani ne yake neman sa yana neman appointment a gurinsa yace ina kiransa ya dauka Gararan gararan alo waye former for deputy president ka ji duniya dan ka daidai ne ke san ganin kaza kaza ya ce to ka zo ranar kaza karfe biyu ya ce ni da gaggawa ta da kirinki na na dauka zan je in sha wahala tun da karfe biyu aka ce ni ce bari in je tun sha biyu don in kafa layi ya ce dan je ban ga kowa ba ina zuwa na tarar da mai gadi mai gyaran fulawa wane ne wane ne an sauran na yi magana mai gida yana ce ai yana cike yana falo shi kadai ya ce haka muka zauna da shi kusan fiye da awa guda na rantse da Allah ko waya ɗaya ba a kira shi ba wayarsa kuma buɗe take saboda me ya gama shi ma yanzu ta kansa yake yi dan yana jin tsoron kar a zo a ce za a bincike shi wallahi rayuwa kenan kaga waɗannan mutanen da kake ganin su ana yi ne da kai in kana yi da zarar harka ka ta ƙare ba ruwansu da kai ba ruwansu da kai 'yan sandan da suke baka kariya su za a turo su mangarƙiyarka su ce mu tafi halin duniya wanda ya fahimce ta ya huta wanda bai gane ta ba kuma zai ta wahala kanta Allah ka gane da mu ka samu cika da imani ka yafe mana kurakuran mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh